بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الحياء باب بزي بياني أكون كنيا كنيا tana da kishiyoyi a wasu kishiyarta babu ita ce alfuhush alfuhush shine mutum ya rika yin abu kaba kaba kamar yadda hausawa suke cewa ko ya rika magana kaba kaba ba kamun kai ko ya rika yin aiki ba kamun kai shine ake ce masa alfuhush hmm? sannan kuma akan akan akan akan kishiyanci alhaya'u alqihatu alqiha kama nau'i ne na nau'i ne na aikin banza mutum ya zama yana aikata abin da za a ce ala wadare a sha wani ya zaka ke wannan aikin sannan alhaya'u tana da wata kishiya kuma ta daban ita ce alhajal alhajal in mun ji ta mun san tarihin alhaya'u an sha mana suna cewa sifatun kaminatun fi nafsi sahibiha tazaquhu min irtikabi kulli ma yustaqbahu abinda ake cewa alhaya'u a shari'a musulunci shine wata sifa ce a cikin zuciyar wadda Allah ya azurta shi da ita ta hana shi aikata da abin da za a ce kai wani ya za ka ta aikata haka ko ala rai to ita ce to ita kuma ita ce mutum ya zama yana da wani irin yanayi da ba zai iya aikata abin da ya kamata ya aikata ba saboda tsoro da damuwa a cikin zuciya da kunshi da kuma tunanin cewa zai gaza za a ce min kamar ne kuskure to hajal kenan so haka alhaya shi ce mai kyau shi ya sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa alhaya'u ala nau'aini ahaduhuma nisfu al-iman wal akharu ajazu yace ita kunya kala biyu akwai ɗaya da ita rabin imani ya kalle da manzon sun ce alhaya'u shu'batun min al-iman shi sai ce mata nisful iman rabi to shi ce wal akhar wa ajazun ya kuma gazawa ce ce mutum a sufan tashi da ita ce alhajar a gayyaci mutum a ce ya zo ya jawabi a cikin mutane ba zai iya bincin shekara ba hajal ne wannan mummunar sifa ce ba a san dan adam ya zama yana da ita larabawa tun 'ya'yansu suna yan ƙanana suke tsire musu wannan sukan sabar da su sukan yi tamrinin eh, su sukan yi tamrinin su wato su gugar da su a akan su iya magana a gaban mutane saboda rashin iya magana a gaban mutane musiba ne al'iyu bala'i to alhaya kuma ta baje a cikin mun yi wannan batutuwan wasu daga ciki a cikin muhtasar shu'abil iman na al-imam al حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود شين أقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة للينا إذا ɗaya أبن cikin abin da mutane suka sama na maganganun annabta idza lam tastahi idan ba ka jin kunya to ka aikata da abin da ka dama malaman magaba annabawa su kuma mutanen su haka a matsayin babi na tahdidi babi na gaske a cikin da baka jin kunya kake da abin da kaga dama shine wani mai hikima ya dauka ya sa a waka ya ce idza lam takhsha aqibatan layali lam tastahi fasna ta tasha idan ba ka jin tsoron me zai dawo yau da gobe me za ta zo maka da shi kuma ba ka jin kunya je kika aikata abin da za ka kai ga dama je kika aikata abin da ka ga dama haka su ce ma mutanen su a matsayin amrun ne amma ne yufizu tahdida umarni ne amma na fa'idantar da sai ake ma mutum kamar yanzu misali yadda uwa za ta aiki ɗansa ɗanta sai ta ce in ka je ka tsaya a hanya ka je ka tsaya ka wasa ko kuma ka je ka zubar da kunan a ta'amuhu ka hu tana masa da tsini a tahdid da ha babba ba da ha karami ba eh, in ka ce tahdid da ha karami ya zama kashiri ce masa kenan tahadid tana masa da tsini in ka je shi kenan ka je ka zubar eh to kaga wannan wannan magana ce mai muhimmanci a annabawan farko sun kasance a cikin maganganun su haka suke fai annubuwa masdari ne na annabta eh, wasu da yawa su kasance annabawan farko ba an ce bane inna mimma adraka nasu nas min kalam al-anbiya min kalamin an ula annabtar farko a cikin annabta ake samun annabawa sai an samu nubuwatun sannan za a samu nabiyun a samu anbiya'un an gane ai so da masdari ne a nan bai kawo da sifar ba akwai ruwayin da suka zo da sifa cewa min kalamin nubuwati al'ula nan sai ya zama ya harfi sifa din hmm? ibn rajab alhamdulillah a cikin jami'ul ulumi wal hikam yace yana cin abin da ya tabbata annabawan Allah madaukakin sarki tun daga farkon suna faɗa ma al'umma su wannan kuma wannan yana nuna cewa kunya tana ɗaya daga cin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya rike su da bayansa ya cewa su zama suna da ita hmm? حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة إيماني دي جدا في التن دونا أبو نكوس وإن دونا أبو أفضلها لا إله إلا الله wadda ta fi gabaki ɗaya gidan da ya fi kowanne da nata shine la ilaha illallah da faɗinta kudurta ta a zuciya da kuma aiwatar da ita a aikace wa adnaha sannan mafi karanci daga cikin shu'abul iman wato gidajen imani imadatul aza an tariqi kauda abin da zai cutar da mutane daga hanya idan an ci al'aza da abin da ya zama zai cutar da mutum in ya ganki ko ya tafa masa jiki ana ce masa al'aza yanzu misali mutum ya ga bayan gida a ya ji warin bawali zarnin bawali a titi ƙaza ne tsaya da zai taka ƙaza ce kwalba da zai taka ƙaza ce da sauran duk wani abu ko ya gani da izinsa duk ko ya ji da kunnensa ko ya taɓa jikinsa duka ana ɗauka samu cikin al'ada da mutum ya kawo yana cin imani wal haya'u shu'batun min al iman sannan kuma ita kunya wani gida ne daga cikin gidajen imani tana ɗaya daga cikin gidajen imani da mutum zai ta shiga ya ta shiga gidaje yana mallakar su har ya samu waɗannan gidajen saba'in da wani abu Allah ka ba mu su duka ka cika mana su wannan hadisin ma an sha sharhin shi a wasu wurare حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد بن عبيد مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها النبي صلى الله عليه وسلم أبو سين الخدري يشي النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء يا فتنن كنيا من العذراء في خدرها في يد بدوة العذراء بدوة في خدرها ودتك تكن آكنت الخدر shine ɗakin da ake ma budurwar da ta girma amma ba a mata aure ba sai a yi mata ɗakin ta ba ta iya fitowa irin waɗannan 'yan matan zagan su yaran da suka gama sakandare ba su samu miji ba ba a musu aure ba sannan kuma ba su samu tafiya wata makaranta ba to in gidan mutunci ke ba za ga suna fitowa ba ko aikanta ba a yi in ko za a aike ta to sai ta nemi wata kanwata ko wani kanin ta rike mai hannu su tafi tare eh, mu kai shi fiji ba fa abin da fa yake faɗi tun a jahiliya shi wa ba shi khidrin لا يغام كما تمتعت من لهو بها غير معجل shi saboda shi yankin shi yake cewa wa biyu da hajji ya ce akwai budurwa wacce ke kama da kwai ka san yadda kai yake a cikin kwasfarsa to ita ma haka ce shi ya ce mata wa khidri da hajji budurwa mai kama da kwai wadda take cikin ɗakinta la yura musiba'uha wadda ba wanda yake tsammanin ya iya zuwa ya keta labulan ɗakin ke shiga ya ce amma shi ta mace asu billah min biya ghaira mu'jali ya ce ni ba su ɗaya ba su biyu ba na yi abin da na da ita to kaga tun a jahiliya shi kan shi ya shaida kan cewa 'yan mata masu kamun kai to manzalla sama ya fi irin waɗannan kunya irin waɗanda za a zo ana tambaye su kina son wane sai ce kuka in ba ka san shi ko ce shi in tana san shi in kuma ce kukan malaman fiƙi suka ce aje a taɓa hawayen a jin mai sanyi ne ko mai zafi su ne yake magana kan misalin su to manzon sama wallahi ya fi ta kunya amma ba ne yanzu ba kuma shi kenan su suka cewa Allah ba su da yayin su an kawo kaya wai sai a kawo kaya daki an kawo kayan zuwa na cewa Allah ba mu da shi ai wallahi ai kin yi tsada wannan bala'i ne shiga cikin mutane wallahi a dawo da irin waɗannan kunya ita ce shine zai cece mu wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yake abu to a fuska ake ganewa manzo sama kawai da in ana yin abu bai bai daidai ba ba fuska shi za a ga ta canza sai kuma sahabban su ma sai suka koya idan abu bai musu fito a fuska su za a ga ganewa a wancan hadisin na farko na inna min ba'da nasu akwai kisar da ake bada ni ma na sha bada ita ta ta Abdullahi ibn Maslama Abdullahi ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi al-Basri almajin al'imamu shubatu ibn al-hajjaj shubatu ibn al-hajjaj cewa wata rana ya shiga wajen wajensa ake ba da labari ya shiga gidan shi hazama alai ya shiga wajensa fa waje da hu ya bulu shi ba lu'atin shi zaiti ce wai ya gan shi yana wali a kwata-kwata a cikin gidansa shi ce hadisi ne ya ce ba na hadisi shi ke nan sai ya ce hatta a kafiya hajji ce ka tsaya sai na gama biyan bukata ta ka shigo min gida ban yi bawal ina bawali kuma ka zo ka ce ba ka hadisi ya ce wallahi akhsha al-fawat sai ina jin tsoron kafin ka gama bawalin in kasa hadisi shi ke nan ya ce to fito da littafin ka aka ce ya jawo isnadi ya kama ha wannan hadisin cewa inna min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shita zahabi yace hikaya ce mashhura amma ba ta inganta ba yace abinda abinda aka sanya shi ne bi bai riwaya wajen shu'ubu ba sai a cikin rayuwa su kuma hadisan da ya rubuto a wajen sai an kaɗan ne an san su ke da dugaggun hadisai so daga kissa ce mashhura kanabi babban malamin hadisi ne ka ne amintacce ko mutum ne da aka san shi da mutunci da daraja zahabi ya kare shi sosai ce ba zai aikata wannan abu ba eh, amma dai za ka ganta malamai malaman musul hadis wani zubin sukan kawo ta a cikin littafan musul hadis musamman a babin eh, da yake bayani akan adabu talabil hadis eh, su kawo yadda wasu ɗalibai suke isa isa'atul adab suke munin ladabi ga malamansu amma dai kisa ce da ba su tabbata ba ba ta inganta ba saboda daga yanzu kaga na fita ko na sha ba da wannan kisa kila wasu ko da a darasa hadith حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي مولى عن بن مالك عن أبي شيخ الخدري مثله ثم كان كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها قال أبو عبد الله وقال جندر وابن عدي عدي مولى أنس مولى أنس با أبو عبد الله الإمام البخاري ميقار بيان يتشي دغ جندر ما ابن عدي عدي يتشي مولى أنس ثم أقول مولى أنس هو وشيني وانا ودك شيء مساء أنا إن شاء الله شيء كراتون دغ شيء متاشا حديثي نتاجي شيئا a cikin littafin irin kwafin nawa safina